Shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara akwai Jama'a masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya duk da bambance-bambancen addini, kabila, siyasa, jinsi da sauransu. domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jagorantar shirin. zamantakewar mu A yau shirin zamantakewa ya ƙetare zuwa ƙasar Nijar ne, inda ya duba irin zamantakewar da ke tsakanin mabambantan addinai da yadda suke mu'amala musamman a lokutan bukukuwan sallah. Mun zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya kamar dangi ne tare, in haka haɗu ma ba a san a rabu, babu wani tsokana addini. kowa san abin da yake yi eh gaskiya sai zama alheri tsakanin da mu da su eh tunda ba su taɓa wani abu ba wanda za su bata mu rai mu ma haka kau bukukuwa na addini da al'adu na kasancewa kafa da al'umma ke cuɗanya da juna Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, Mansur Sani, ya tattauna da wasu 'yan kasar kan dangantakar da ke tsakanin musulmi da krista. Ni suna na Mamman kuma Aisha Walniki, su an ga makwatan ne. tabbas tunda duk abin da suke muna nan muna cuɗayya tsakanin mu da su su ba su kina mu ba mu ba mu kina su ba eh gaskiya sai zama alheri tsakanin mu da mu da su eh tunda ba su taba wani abu ba wanda za su bata mu rai mu ma haka kau to yanzu abin da muke wata kuwa tsaga addini ne su su tsaga na su mu tsaga na mu su muna musulmi su kuma suna kirista kun yi layya a bana a'a ba mu layya ba tunda yanda aka ba su sadaka mu haka aka kamo to magana abin tufa mun dafa abinci kun kai masu eh man kai shin daman su ma suna sallah suna kawo muku kamar yadda kuma kuke kai masu wallahi ɗiyanmu mu ma suke kira suna loda mata ruruwa uku uku uku uku dan da yaran gidana ke kaiwa yaran gidan mu ke kai mata tu. to kaga ko ana zaman lahiya to wallahi su koyi yankan shanu kuma su ba nama soyayye hanjin <laughs> kuma mu dafa da kanmu. Shin kuna da wani kira ga sauran 'yan uwa musulmi da sauran kiristoci game da zamantakewa akan zaman lafiya mu yanzu kiran da ke gare mu eh, yan uwa musulmi kawai mazam na lahiya lumi da ga kiristoci da mu eh su suna nasu bangare mu na namu bangare tunda suna amshe mu hannu biyu mu ma mun amshe su hannu biyu ba wani tashin hankali ba komai ga kyautan ma sun yi mu kyauta zaman ko Hajara Umaru Ado matar fasto cewa ta yi a lokacin bikin sallah makwabtansu musulmi na kawo musu abinci suna ci suna nishaɗi. Ni suna na Hajara Umaru Ado matar fasta ce nan da ke sabon gari to gaskiya godiya ga ubangiji saboda duk sadda ake wannan hidin da mu na sallah ba za su duka abin da suka yanka suka ci suka sha za a kawo mana kamar ma muka yi abinci. har ma sai mun dauka mun ba dan su na tare da wanda ba samu muna samu hema da waɗanda suka yi sallah fannin abinci ne fannin nama ne duk sauran abin da suka yanka kuma mukan taro bisa gida gida musu barka da sallah har waɗansu garuruwa inda akwai wanda muke hulɗa tare da waɗansu muka je mu gaishe su musu barka da sallah aka yi sallah ubangiji kuma ya maimaita mana wata sallah cikin ƙoshin rai da lafiya ku idan kuna sallah kuna gayyatar yan eh, uwanku musulmi to gaskiya muna gayyatar su duka inda muke da duka da cikin gari sabon gari tsohon gari da garuruwa na makwabta kewai mukan gayyace su sukan zo su taru su cika gidan gatin cikin dare har da sahi mu zo mu ci mu sha tare mu gode ma ubangiji kuma in yi kowa ya tahe shi kina da wata dangantaka tsakaninku da musulmi to gaskiya tsakanin mu dangantaka kirista da musulmi cikin wannan kasa ta mu ta Niger musamman na inda muke yankin Madar babu wata matsala tsakanin mu da su mun zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya kamar dangi ne tare in aka haɗu ma ba a san arabu muna ta wasa da girma da arziki dai tare babu wani tsegoyin babu wani tsokana addini kowa san abin da yake yi babu mai takwalla wani da a hasa da wata tashin hankali ko wani abu saboda mun zama jin ɗaya maɗaurin ki guda babu wani abin da ke haɗa mu da su sai zaman lahiya idan wani na ciwo kakan zaba da kaji ka gaishe shi in su ke ba su lahiya ɗan mu ya wani abin damuwa same su in yadda mu mu kamun ma ne sai zaburo dangin mu su sun zaburo kuma su ma kan nasu su zaburo mu ma mun zabar mun je mun gaishe su in ma akwai abin da za mu yi musu taimaka musu sai mu taimaka musu da shi to gaskiya na kira ga yan mu kirista duka da musulmi duka abin da za mu kira gare shi mu haɗa kai mu nuna goyon baya kun banda tsokana tsokana addini ai shine ke ka tashi hankali kenan muna gargaɗi ga malamai da fastoci kowa ji hankalin nashi yadda za a yi zaman lahiya a zamana ƙasa ta zamana da zaman lahiya baki ɗaya babu tashi hankali sai zaman salama. Allah Malama Fa'iza ta ce su ma suna amfana da cuɗanya da suke da juna. Gaskiya abin da tsakaninmu da Kirista alhamdulillah suna yi bakin yinsu ko ba gaskiya ba. Tun da 'yan sallaga ta kama gaskiya sai sun yi man manyan kwanoni sun kawo mu kuma su kira mu mu zo mu ci. kuma in muka ci sai sun ba mu abin da za mu tafiya da shi gida nan makwabta dai in sallah ta yi gaskiya ba inda ba su kai tuwayensu alhamdulillah eh a matsayin ki na yan mata kuma musulmi shin kin ce kuna makwabtaka da su shin kina hulɗa da wasu warinki wanda ke nan gida eh gaskiya ba lai duka ina hulɗa da su kowa muna gaisawa arziki babu wani tsakanin hulɗa tsakanin mu da su alhamdulillah a lokacin sallah da ya wuce ko akwai wani hulɗayya da kike yi a cikin shagulgula na sallah wanda kuke gudanarwa gaskiya akwai da yan sallah ta yi ina zuwa gidansu in mun kai musu to kuma yanzu ina iya in tai can in zanna mu yi hira mu tahiyar mu ko kuma in tai can in yi mu yi hoto da mu da su mu mu ko mu ta wani wuri ana gaisawa dai gaskiya alhamdulillah zaki wani kira zaki zuwa ga sauran matasa yan uwanki dan ganin kowanne ya dage wajen kyautata zamantakewa tsakanin shi da ɗan uwan shi eh, dan zama lahiya a ƙasar mu to gaskiya abin da zan cewa ina kira ga sauran yan uwana maza da mata mu haɗa kan mu wuri guda mu daidaita babu wani tashi na tashi ne wanga ya ce ga nashi wanga ya ce ga nashi a haɗa kai wuri guda yadda yan an gama ma kawai gaba ɗaya ba a gane mu sai a yi dibin duka addinin mu ɗaya mun jere wuri guda Shi ko Malam Apollos cewa ya suna hulɗa da zumunci da abokansa. Sunana Apollos addini na Kiristanci. Gaskiya hulɗa ta ta kasance ta da sauran abokaina da kuma uwana ta kasance da saboda muna zama ta da su suna da hulɗoɗi daban-daban muna shagulgula ba lahi kamar ma tare muke. Da gaskiya ana dama da. Kira na gari shi ne mu haɗa kai mu zama to ɗaya tunda ba bambanci tsakanin ya kamata mu haɗa kai mu zama to kaɗai jiki ɗaya yan uwa ɗaya mu rinka zama tare. Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta. Malaman addinai na da gagarumin gudunmawa da suke bayarwa wajen haɗin kan al'umma. Mansur Sani na muryar Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar ya zanta da wasu malaman addini. Sunana Sani Salisu, imamu na malaruma babban masallaci. To mu tsakaninmu da kirtar musulmi, zannan muke lahaya. muna zaune laya muna hidima muka muna ga musu suna zuwa mu kuma suka ga mu ta su wani mu je ta wuri a yi hidima amma ba wani tashin hankali kan ba mu taɓa yi ba kuma ba mu hatar nan gaba Allah sa mu yi shi sai harkar su ta addinin su mu kuma rika addinin mu ba su lina mu ba kuma ba mu lina su ba saboda lokaci ne kaɗan mu da su za mu je wajen Allah mu ga abin da Allah ce. Sakon ke garin ko gobe ina fata Allah sa ya ga musulutun su mu tsagana mu tashin hankali shi abba musu. Saboda shi tashin hankali ana dan jawo shi kana raina abin mutum shi ke sa tashin hankali. Amma karƙe naka ne ba ka raina shi kuma riƙe shi bai raina ka ba sai ku ci gaba da zaman duniya ne mai karewa. To, salamu alaikum. sunana Fasar Umar Ado wanda nake zauna nan a fa Jagora na ikkilisiyar Bishara ta gaskiya da ke nan jihar Maradi. Muna da ma'amala mai kwari sosai tsakaninmu da 'yan uwa musulmi dangance da hidimomi na bukukuwa, hidimomi na rashi sa'annan hulɗawa ta gaisawa ta yau da kullum mu zo gidajensu mu yi hira mu yi zumunta su zo gidajenmu mu yi hira da su mu yi zumunta kai babu dai wani dai damuwa dai a tsakaninmu wanda har za a ci ga wata rarrabuwa ko wani abun nan a'a tsakaninmu muna hulɗa ta girma da arziki kuma ta zamantakewa mai kyau wadda dai babu wata matsala da duk abin da ya faru na daɗi muna tare abin da ya faru na damuwa muna tare gaskiyan magana addinin kiristanci ya ba mu ƙarfi sosai dangance da hulɗa ko zamantakewa tsakaninmu da waɗanda ba addinin mu guda ba domin abin da ya nuna mana ya nuna mana mu ƙaunaci kowa da kowa mu kuma kusanci kowa da kowa mu kuma ya zaman lafiya da kowa da kowa sa'annan kai har ma magana Allah ta nuna mana idan ma mutum ya nuna maka ƙiyayya ma kai ka nuna mashi ƙauna in ya zage ka kai ka sa mashi albarka in ya kwace maka wani abu na mallaka kan kana da wani abu ka bashi in ma mutum ya tilasta maka tafiya ta mil guda ku yi halmi uku saboda haka tsakaninmu da 'yan uwa musulmi gaskiya zamantakewar mu babu wata damuwa sosai babu damuwa ko kaɗan na. to kamar da na ce maka babu wata damuwa tsakaninmu cikin zamantakewa da muke yi sai dai ƙarin ƙarfafa kira dangance da wannan domin tsakanin harshe da haƙora ma wani lokaci akan samu damuwa amma mu dai tsakanin mu dai babu wata matsala ko wata damuwa tsakanin zamantakewar mu haka kuma muke ƙara kira ga mu 'yan uwa zamantakewa nan da ke akwai tsakaninmu wadda take kawo mana karfafawar zaman lafiya da ƙaunar juna da duk wani abin da ya shahi a tahiya tare muke ƙara neman yan uwa mu ƙara ƙarfafa shi mu kuma ƙara danƙon ƙauna da kuma ƙarin zaman lafiya da ta ko'ina ko da ma wata damuwa ta faru to mu dubi zamantakewa saboda ɗan Nijar za mu iya cewa tsintsiya ce maɗaurin guda uwa ɗaya uba ɗaya ne babu wani bari ko wani bako da ke nan tare da mu mu ne katsinawa mu ne gobura mu ne fulani mu ne bugaje mu ne gurmawa mu ne zabarma mu ne tuba mu ne kowane yare dai da muka sani na ƙasa malamai da fastoci kula na buɗa haja sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu a madadin Mansur Sani daga jihar Maradi a jamhuriyar Nijar da ya taimaka wajen samo muryoyin al'ummar ƙasar da sauran waɗanda da suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Zamantakewa, zamantakewar mu.